الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله يوم فرقا سورة يونس سورة يونس سورة سورة يونس in ban da waɗansu ayoyi daga cikin ta waɗanda malamai suka yi sabani kan kasancewar su makkiya su ne kamar ayoyi guda uku inda Allah ke cewa da manzansa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'al allazina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka الحق min rabbika fala takunanna min almunkarin ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين saboda a ciki ana ce annabi duk abin da ya sami kokonto a ciki ya iya tambayar waɗanda aka bai wa littafi kafin sa waɗanda ko aka bai wa littafi kafin sa su ne yahudu da nasara kuma sananne ne cewa matsugunin yahudawa mazaunarsu ne madina ba makka ba don haka da Allah ke fas'al allazina yaqra'una kitaba min qablik tambayi waɗanda muka bai wa littafi kafin ka wannan na nuna cewa aya ce ta madina da dai sauran maganganu da malamai suka yi a takaice da mafi rinjayen ayoyinta wato gaba ɗaya an saukar da su ne a makka galibin abin da surar take magana a kai shine tauhidi da kuma ya ja da ake samu tsakanin annabi da waɗanda aka turo annabin zuwa gare su kamar yadda za mu karanci hakan a cikin surar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الْأَسْلَامَ تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن له قدم صدق عند ربه قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ألف لام راء وأن هرب غداء كباب وأن يسمى أن في الله أتت ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد qaf nun kaf ha ya ayin sad da sauransu babu wanda ya san ma'anar sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce tilka ayatul kitabil hakim tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi ne na littafi al-hakim wanda yake cike da hikima ko kuma kace al-hakim wanda yake yin hukunci tsakanin mutane ya nuna wanda yake kan tafarkin gaskiya ya nuna wanda baya kan tafarkin gaskiya kamar yadda malamai suka ce alhakim anan gurin fa'il ne bi na fa'il wato daidai yake da kace alhakim ya zanto littafin shine ke hukunci tsakanin mutane domin Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu na nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al bil haqqi liyahkuma bainan nas anzala ma'ahum al-kitab lalle kowane annabi an saukar da littafi tare da shi bil da gaskiya li yahkuma bainan nas fi masalatu fihi da hukunci dan littafin ya yanke hukunci tsakanin mutane an gane ko da haka tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake mai hukunci أكان للناس عجبا ينزمت عليه هارس سامون أبن ماماكي أن أنه أن أوحينا إليهم لم يوحي إلى رجل منهم يزوى mutum daga دقتكم an anzirin na muka ce da su ka gargaɗi mutane wa bashirin zina amanu kuma ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidqin inda rabbihim cewa lalle suna da wani gabataccen aiki na gaske a wurin ubangijin su qala al-kafirun sai kafirai suka rinka cewa inna hadha la sihrun mubin ko kuma inna hadha la sahirun mubin kamar yadda kira'a ta ta bambam suka rinka cewa lalle wannan sihiri ne mabayyani ko kuma lalle wanda ya zo da littafin nan mai sihiri ne mabayyanin mai sihiri ma'ana da wannan aya tana nuna yadda ƙuraitawa suke mamaki dan mai da za a turo annabi sai aka turo musu mutum dan uwansu dan mai ba a turo musu mala'ika ba akana lin-nasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum kamar da suke cewa a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wa ana suke mamaki dan mai aka turo annabi cikin mutane to shine Allah madaukakin sarki ke ita ce mana abin da suke cewa نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم لن أبنجزكم وان ليهلتكم الله فيني الله الذي خلق السماوات والأرض وان ليهلتك سمي يكما هلتك في ستة أيام أتكم كوانكي قدا شدا ma'ana tsawon lokacin da ubangiji ya halitta sammai da kasai shi ne tsawon adadin kwanaki guda shida a mu na yau da gobe a lokacin ba rana babu wata rana ba ta fitowa ballan sana ta faɗi tunda kafin halittar rana da wata ne Allah ya halitta samai da karfi sai dai ana nufin tsawon lokacin shi ne tsawon kwanaki guda shida irin nasu na yau da kuka saba gani to Allah madaukakin sarki lokacin da biyu so abu zai iya cewa kun abin ya kasance inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma menene hikimar har a ɗauki lokaci na kwana shida wajen halittar tambayi da tattai shine malamai ke cewa don ubangiji ya nuna wa ɗan adam biyu sannu cikin al'amuransa kada ka ɗauka cewa aiki yi sai tun daga farkon lokacin da ya fara bai samu ya karasa ba har sai da aka yi karshen kwana shida ba haka bane ba Namarin Allah subhanahu wataala daban da dan adam an gane ko خلق السماوات والأرض في ستة أيام يا أهل الجسم بيدك في سكن كوانكي كده ثم استوى على الأرض sannan ubangiji ya daidaita a akan al'ar al'ar kuma a cikin dukkan halittu ne halitta mafi girma dama halitta wanda mu muke iya gani abin da ya fi girma shi ne sama Da haka Allah ce a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa samkaha fatawaha wa aghbata lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha inda ku da halittan sama wanne ya fi wahala wanne ya fi girma ko da mun ba da ansa ko mun ba da ansa ba ansa daidai ce sama ta fi girma to sama ita ce mafi girma cikin abin da muke gani shi yasa ya so da dama ubangiji ke buga misali da halittan sama wajen ikon da yake da shi na dawo da halittan dan adam bayan mutuwarsa Yin da ya gina sama to kai dan adam ba za ka gagare shi ba dan duk wanda yayi babba karami ba zai gagare shi ba to daga nan abin da yake bi sama abin da ya tsara sama girma shine al-kursi da Allah ce wata a kursiyihu samawati wal ard Kurtiyin Allah girmansa ya yalwaci sammai da kasai gaba daya to daga nan gurin kuma sai al-ard kuma shine mafi girma ya fi kurtiyi girma to akan al-ard ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daidaita irin daidaita da zaki da da haka idan ka ce ya daidaita akan al-ard babu wani wuri da ka tabbatar masa domin ba irin daidaita ta ce akan kujera ba ko irin daidaitar da kai akan banki daidaitar da nayi akan kujera gangan jiki na ya taba kujerar daidaitar da kai akan banki gangan ka ya taba bankin amma daidaitar da al'arshi da Allah ya akan al'arshi ba irin wannan baki ba wata iri ce shi bar wasan sani idan yace ya daidaita kuma dole ka yarda idan ka kare ta kuma ka samu kanka cikin hadari sai idan ka shirki da al'arshi to kuma sai ka kai ina ma'ana sai ka sauko da shi kuma sai ka kawo shi nan kasa ka ce yana ko ina yana Kano yana Kaduna yana Abuja yana Ibadan yana Lagos ka yi masa waɗansu wurare kanana tare da cewa nan kasa ka ture halittan kasa gaba daya da halittan sama gaba daya ka jefa su a cikin kursiyu kamar ka ɗauki tarore ka jefa cikin dokar daji idan ka ɗauki al'arsu gaba idan ka ɗauki kuma kursiyu ka jefa akan al'arshi kuma kamar haka ne bai kai komai zai da ka kunanta shi da al'arshi da kuma ubangiji da shi ta al'arshi ina mahallin da aka yi in ka ji an ce makan ko mahalli wannan anan sararin duniya kenan da kuma cikin sammai ko sai anan makan yake amma san inda yake babu makan a san inda yake ba makan makan a larabci shine inda za ka iya gani a nan gidan duniya gurbin da mutum zai iya gani to da wani ya ce na akan al'arshi sai ka ce a'a ai kai masa mahalli sai ka ce baya nan a huwa fi kulli makan yanzu kai ne kai masa amakin mukhtalifa wurare kai masa ba wuri kai ba thumma tawa ala al-ard sannan ubangiji ya daidaita kan al-ard irin daidaita da ta dace yudabbiru al-amra kuma ubangiji shi ke gudanar da al'amura shi ke kawo dare ya kawo rana shi ke talautarwa ya arzuta shi ke ba da haihuwa shi ke hanawa shi ke kawo sanyin hunturu shi ke kawo zafi a waye gari da hazo duk daga Allah ne shine ma'anan yudabbiru al-amra ma'ana bayan yayi halitta kike kulawa da halitta shine ma'anin yudabbiru al-amra dan haka kan da yake inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-ard yughsi al-layla an-nahara yatlubuhu hatisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri yake ala lahul khalqu wal-amr lahul khalqu halitta ta shi yayi wal-amru gudanan da halittan kuma nashi shine ne a tadbir din a can can ya ce masa al'amru nan ya ce yudabbiru al'amra shi ke gudanar da al'amari na halittar gaba daya shi ya halitta dan adam ya ba shi tunani ya ba shi basira wanda ta dace da shi kuma da ya halitti tururuwa bai manta da ita ba sai da ya ba ta tunani ya ba ta basira da ta dace da ita da fita ta je ta nemo abinci in ta nemi abinci da kaka ta ajiye abincin da har sai kaka ta daga dan da damana ba za ta samu abinci ba ta shiga ramin ta sai zamanta kana da taska a cikin karkashin kasa yadda kai kake fito kake ajiye wake kake ajiye shinkafa kake ajiye alkama haka ruwa a cikin ramin kasa take ajiye dawa ta ajiye gero ko baya lalacewa hake kada ta zo a yi ruwan sama ya jika amma ba zai ba zai ba zai tsuro ba saboda me saboda kowace kwayar dawa sai ta datsa ta gida biyu sai ta ajiye ta kowane kwayan gero sai ta datsa gida biyu sai ta ajiye ta saboda a bincike idan ka fasa kwayar gero gida biyu ko ka shuka ko ba zai tsuro ba saboda haka sai a yi ruwan sama ya jika ramunta amma kuma ba su tsogo ba kuma geranta ba zai lalace ba yana cikin so ɗinta da ubangiji ya ba ta basu da ni wanda ya dace da ita sai ya ci ya fito ya yi yawo kuma bai manta da ramunta ba da ya fito ya koma ramunta ya ji ya kwana يسبح ala ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى shi ne ya kaddara halittu ɗannan ya halitte su da kudrarsa sannan kuma fahada ya shiryar da kowace halitta ta farkin rayuwarta kowanne yadda kai aka baka dabara haka aka zo ya shi ne ya kaddara al'amari ubangiji shi ke gudanar da al'amari ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani mai ceto ba wani wanda za a ceta a ranar tashin kiyama illa min ba'di iznihi sai bayan izinin Allah ta'ala zalikumullahu rabbukum fa'buduhu mai yin waɗannan ayyuka da aka ambata ne Allah rabbukum ubangijin ku fa duhu ta haka ku bauta masa shi kadai ta tazakkarun tun ba za ku dauki wa'azi ba ku gane abin da ake faɗa muku إليه مرجعكم wa, وعد الله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ilaihi marji'ukum jami'a zuwa gare shi ne shi Allah marji'ukum makomar ku take jami'an gaba ku ranar tashin kiyama kowa sai ya zo gaban Allah an yi masa hisabi wa'adan Allahi hatta wannan alkawali ne da Allah yayi hakan kuma ya tabbatar da shi matukar tabbatarwa innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu innahu lallai shi Allah yabda'u al-khalqa shine ke faran halitta shi ke kadar halitta ba tare da ya ga samfurin halittar a wurin wani ba ba kai koyo ba thumma yu'iduhu sannan shi ke da ikon dawo da rai a jikin halitta bayan mutuwarta biyajiyyan allazina amanu wa amilus salihati bil qist domin yayi sakamako ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari bil tare da adalci ba tare da ya tauye musu komai ba wallazina kafaru amma waɗanda suka kafurce kuwa lahum sharabun min hamimin suna da wani abin sha min hamimin na tafasasshen ruwa wa azabun aliyim da kuma azaba wadda take mai radadi bima kanu yakfurun saboda yadda suka kasance suna kafirce ma Allah ma'ana ubangiji shi ke faran halitta shi ke kuma mayar da ita wannan ɗaya daga cikin manyan dalilai kenan da Allah ke nuna ikon ta bisa ga tashin kiyama don da shi ya fara yin abu to mayar da shi ko ba zai zama aiki ba Da haka yake wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Ubangiji تعالى ala shi ne ya fara kagar halitta kuma shi ne zai mayar da halitta bayan mutuwa ta ta wa wannan shi ne mafi sauki wai kar ka ɗauka kagar yana da wahala mayarwa tana da sauki kullun alaihi yasirun wa kullun alaihi hayyin kowanne ne sauki ne a wajensa amma yana baka misali ne kai ɗan adam inda kai za a buga mu misali a ce kafin ya yi kujera sai kuma ta lalace kafarta ta kare sai aka ce a je a mayar ya gyara wanne ne zai fi masa wahala yin kujera din a farkon al'amari ko gyara kasar kujera in ta kare wanne ne ya fi sauki gyaran ya fi sauki wanne ya fi wahala yin ta daga babu to yanzu misali a birnin hankalinka kujera ta lalace ko benci ya kare a kaiwa kafin ta suka ce ai ba zai iya yi ba ai ba zai iya gyara ba a tambayi ka waye bencin da kanka ce kafin ta yi ne al'amari ya lalace shi to ya za a dan adam ya mutu kace ai Allah ba zai mayar da shi ba Allah ba zai iya tashi shi ba a wa ya halitta dan adam da can sai Allah ne ya halitta to ko ba zai iya tayar da shi ba ya ya al'amari zai zanto haka da haka yake kul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim ya mayar da martani ga wanda yake inkarin tashin kiyama Allah sai ka ce musu wanda ya gusa rai da can da babu shi ne zai sake tashin rai bayan mutuwa ta sa wallazina kafaru lahum sharabun min hamim yaso da dama ubangiji na faɗin ruwan zafi tafasacce da kafirai za su sha kamar da yake yaquluna bainaha wa an ma'ana ɗan wuta suna kai kawo a cikin ta ga ruwan zafi tafasacce mutum zai ji kishirwa ruwan zafi ko a nan gidan duniya aka baka baya kashe kishirwa ballanta na ruwan zafi na lahira wa in yastagisu bima'in kalmuhli yashwi mutum zai sai a kawo masa agaji da ruwa wanda yake kan kalmuhuli ta ce narkakkiyar dalma ce dalma wadda makeri zai narkaka tana ɗiga haka za a kawo maki da ya an kara shi cikin sa ya ci wulojo fuska gaba ɗaya sai ta soye ta kone gaba da ta bi su sharabu wa sa'ad murtafaka sir da wannan abin ta, sir da abin ta in ya zanto haka Allah ya tsare Allah ya tsare هو والشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء أبنجي فيني يسن يقول لن رانا ضياء يزنتو مي حسكي والقمر نورا كما يسن يوتا كيما يزنتو مي حسكي واندي داتي دا ناشي وقدره منازلا كما يقدر وتا يزنتو هنا دا مسوكي ينا دا زنغو زنغو دا بنك لتعلموا عدد السنين والحساب دومنكو ku wato adadin sinin adadin shekaru wal hisab kuma domin ku gane lissafi a cikin al'amuran ku ne yau da gobe wato wannan shine hikimar sanya rana da wata da a ce an sanya rana kadai da idan kuka yi alƙawari na kwana biyu ko kwana uku ko hudu ko biyar ba za ka iya ganewa ba ba za ka iya sa wani abu ba kace watan gobe ko watan jibi zan yi abu kaza ba zai iya yiwuwa ba tunda gaba ɗaya yanayi rana ce ba ta faduwa ballantana dare ya zo ka ce ka gane ka wuce kwana ɗaya ka wuce kwana biyu a hikimar kawo dare da kuma kawo fitowar wata dan mu gane adadin sini na adadin shekaru wal hisab kuma domin mu gane lissafi dan akwai ababai da dama a cikin ibadar mu suna da alaka da fitowar wata ko rikin fitowar sa, suna da alaka da adadin kwanaki yanzu zai zaka gane jaririn da aka haifar ma yayi kwana bakwai dan ka yanka masa rago shine dan an yi kwana bakwai sai in ko da dare da rana sannan za a gane kwana bakwai ta yi mace wanda take mai al'ada mace kai wanda bata fara al'ada ba yarinya karama miji ya aure ta ya sake ta za ta yi idda yaya idda ta take salatu ashur za ta yi watanni uku ya za a gane wata uku in wata bai fito ba ko ya faɗi ba mace wanda mijin ta ya mutu za ta yi ta kaba tsawon kwanaki nawa arba'ata ashurin wa ashra wata hudu da kwana goma ya za a gane wata hudu da kwana goma in ba wata ya fito kuma ya faɗi ba in ba an samu adadin kwanaki da ake kirga ba daya biyu har akai adadin kwanakin da ake bukata ne Allah ya sanya muku rana da wata li alamu adadin sinin wal hisab dan ku gane adadin shekaru kuma ku gane adadi na lissafi ba wai adadin lissafi ba dan ku gane lissafi tunda shi adadin lissafi ai baya ganuwa gaba daya ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq ubangiji ta'ala bai halitta waɗannan abu da aka ambata ba illa bil haqqi sai da gaskiya yufassilu al ayati kuma Allah na rarrabe muku ayoyi dalla dalla liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke da sani إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل والنهار للي أتكن ساقا وردلي ديني وما خلق الله في السماوات da kuma irin abin da Allah ya halitta a cikin sammai kamar taurari kamar rana kamar wata wal ardi da irin abin da Allah ya halitta cikin ƙasa kamar na tsirrai kamar duwatsu kamar tekuna da muke gani da fadamu da koramu lalle a cikin waɗannan al'amurra la ayatin akwai ayoyi li qaumin yattaqun ga mutanen da suke da takawa ga mutanen da suke jin tsoron Allah samuwar wannan ya zama babban dalili da zai gamsar da kai ya kai dan adam ka gane cewa akwai Allah da yake gudanar da su Aka kawai dutse ba zai kansa da kansa Aka kawai teku ba zai kawo kansa da kansa ya ce kawai ɗabi'a ce, take gudanar da wannan ba zai yi ba dan latin إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين لا يرجون لقاءنا lalle waɗanda ba sa fatan gamuwa da mu la yarjuna waɗansu suka ce ba sa fata waɗansu suka ce la yasma'una ba sa kwaɗayin ba sa san ma gamuwa da mu ma'ana ba sa san a kawo su kiyama ko kuma ba sa karin kiyama za ta tsaya suna inkarin ta kenan su ne allazina la yarjuna ka'ana wa radu bil hayati dunya kuma suka yarda suka gamsu da rayuwar duniya ba sa tunanin lahirar su kullum sai dai mitin din ya za a gina duniya ba a yin mitin din cewa ya za a gyara alaka tsakanin dan adam da ubangijin da ya halitta ya ya za a yi ansa tambayan kabari ya za a ansa tambayar tambayoyi a gaban Allah yau mai kumun nasu da rabbil alamin ba wanda yake wannan tunanin ba wanda yake sarrafa wannan sai dai tunanin ya za a haɓaka kaza ya za a gyara ilimi ya za a gyara tattalin arzikin kasa ya za a gyara wannan ba mai tunanin ya za a game da Allah lami lafiya sune allazina la yarjuna sa'ana wa radu bil hayati dunya wa kuma annu biha kuma suka natsu da duniya har ma ba sa son kai maganar mutuwa wallazina hum an ayatina ghafilun da kuma waɗanda suke an ayatina dangane da ayoyin mu da ake karantar da su ghafiluna sun gafala su san ba sa ji har ma in sun ji ana wa'azi ko ana fadakarwa sai su dauka da wani ake su ba da su ake ba wannan wani abu ne da ya shafi ustazai waɗanda suke cewa sun ji sun gani za su yi addini shi ko da ba ustazu ba ina ruwan shi da jin qur'ani ko ina ruwan shi da jin hadisi wallazin hum an ayatina ghafilun kenan idan kana neman gafalalle dan kauye ba gida bai ka samu wannan kagama mutumin da dai za a rinka karantar da sakon alqur'ani ya rinka jin ba da shi ake ba kai musulmi abin da ake so mace kace ko namiji duk lokacin da kaji an yi tsawa cikin qur'ani ka dauka da kai kadai ake kafin kai tunanin hannunka na dama ko hannunka na hagu kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ne yace duk lokacin da aka ce ya ladzina amanu yace ka sakun ne ka ji domin ko dai a kiraye ka zuwa ga alkhairi ko a hana ka sharri in dai kai mummuni ne ko kai mummuna ce haka ya kamata mutum ya zama halin amma ana karatu ka fi kai cewa ba da kai ake ba lokacin sauraron karatun kai bai ba yanzu kana cikin yarinta ko sai nan gaba ka gama kaza ka gama kaza yanzu za ka gama al'amuran ka na duniya ba za su kare ba buri ko ba zai cika ba har ka mutu babu yanda za a yi buri ya cika har dan adam ya mutu ya bar duniyar nan burin sa ba ya cika to dan saboda haka sai mutum ya karta kunne ya ji sakon da ubangiji subhanahu wataala ke kiran shi yace wallazina huwa na ayatina ghafilun da waɗanda suke ghafiluna rafkananu masu gafala an ayatina game da ayoyin da ake karanta musu namu menene sakamakon su ulaika ma ulaika irin waɗannan ma'awahumun naru makomarsu ita ce wuta Allah ya tsare mu bima kanu yaktubun saboda abin da suka kasance suna tanadan makawunan su na munanan ayyuka to bayan an faɗi masu mummunan aiki kuma sai a faɗi waɗanda suke masu kyakkyawa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم فدني من تحتهم الأنعام النعيم إن الذين آمنوا لن لودن بسكي إيماني وعملوا الصالحات ومسكي أيك نجري يهديهم ربهم بإيمانهم وبنجدي تعالى هنا ينا سريا دسو ينا يمس جابولا بإيمانهم أسنبيا وانا إيمان النفس إن لنا تاتي القيامة إذا كنت haske zai rinka fita daga wato su za su tashi ranar tashin kiyama ga haske na babba ga dogogin su suna cewa na, atmi lana na wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir wanda ba su yi aiki irin nasu ba kuma suna cewa unzuruna na kasa min nurikum ku dakata ba dan tofa na hasken ku mu ma mu ga za mu samu ko ba za mu samu ba kai larji'u wara'akum su nura sai a ce ku koma baya ku je ku nemo hasken kuma ba anan suka zo da shi ba daga duniya suka zo da shi ku koma ku je ku samu وضرب بينهم بسور da aka ce ku biya baya sun dauka wai su biya baya nan inda suke za su zama ci suna juyawa kafin su biyo fa duri ba bainahum bi sur sai a sawa ta katanga ya maki tsakanin su da mummune lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu munkiban bil azab ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله غرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير آذن الله أجرنا dan haka ubangiji zai shirye da mu'mini ya hadihim rabbuhum bi imanihim shine zai tashe su da hasken goshi ranar tashin kiyama yawma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuh wujuhun yawma yadhum musfira dhahikatun mustabkira za su tashi da kyallon goshi shine ya hadihim rabbuhum bi imanihim saboda imanin su ne zai sa su samu wannan hasken an gane ko waɗansu suka ce ya hadihim rabbuhum a'a za a ajiye su a ce ku tafi aljanna tare da ba su taɓa zuwa unguwar ba ba su taɓa zuwa garin ba sun je lahira suna baki amma kowanne zai je har gidansa na aljanna kuma kowanne ɗaya daga cikin yan aljanna idan aka ce tafi gida zai gane masaukinsa na aljanna sama da yadda yake gane gidansu a garinsu a unguwarsu ne dan da yake tawaye dukkan kuma aljannata arrafa halakum Allah zai shigar da su aljannar da ya riga ya sanar da su ita dama ma'ana za su shiga fa yahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum shine yahdihim rabbuhum bi imani tajri min tahtihim al-anhar koramuna gudana a karkashin gidajen su fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآتوا دعواهم عن الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها wato kiran da suke yi a cikin aljanna irin lafazin da suke amfani da shi in sun bukaci wani abu subhanaka allahumma sai su ce subhanaka allahumma idan suna son abin sha sai su ce subhanaka allahumma suna son abinci subhanaka allahumma duk bukata sai su ce subhanaka allahumma kafin su rufe baki an kawo musu abin da suke bukata ne Allah madaukakin sarki sai yake cewa lakum fiha ma tasbi anfusukum wa lakum fiha ma tad'u da abin da kuka yi da'awar cewa a kawo za a kawo ba a cewa babu ba a cewa dan tefa ne da yayi latti ba a cewa ne fata dauke wuta ba samu markade ba ba duk wannan matsalolin a nan gidan duniya ne wallahi babu wannan maganar ba a cewa kakar ayaba ta wuce kakar abarba ta wuce ko da da'awa hun siyasa da sun yi da'awar abu za a kawo lakum fiha ma tasbi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim gara ce daga ubangijin rahama kuma mai jin gara ce aka kawo wanda ya kawo gara ko fir'auna ya kawo gara za ta yi kyau ko to balantana kuma gara a ce min ghafurir rahim mai gafara ko mai jin kai ai ba gara da tafi da kenan shine Allah ke da'awahum fiha da'awarku irin lafazin da za yi amfani in suna so a kawo musu wani abu sai wato subhanaka sarki ya tabbatar maka Allahumma ya Allah wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar su kuma a cikin aljanna shine lafazin salam to wata irin gaisuwa sai aka ce gaisuwar su tsakanin su da mala'iku shine za su rinka cewa salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar a wata ayar salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ma'ana duk lokacin da mala'iku suka je su rinka ce musu assalamu assalamu assalamu alaikum assalamu alaikum shine tahiyyatuhum fiha salam haka su ma in sun gama da junan su gaisuwar su kenan tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum rizqan karim ma'ana gaisuwar su a tsakanin su salam in mala'iku sun kansu salam la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima illa qilan salaman salaman wa akhiru da'awahu karshen da'awarsu an kawo abinci an kawo abin da suke bukata sun ci menene karshen abin da za su faɗa sai su ce an alhamdulillahi rabbil alamin sai su ce alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana godiya ta karshe kenan ta tabbata ga Allah da ya shigar da mu cikin wannan aljanna kamar sai da ya faɗa cikin wata ayar dabar wa taral malaikata hafina min hawl al-ard yusabbihuna bi amri rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wa qila alhamdu wannan ai bayan an gama maganan aljanna ne bayan sun ce alhamdulillah min sadaqana wa'adahu وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر الآمنين سيأكا وترى الملائكة حافين من حول الأرض أرضها الحمد لله رب العالمين ma'ana dai wannan na nuna mana farkon al'amari godiya karshen al'amari ma godiya ko da lokaci ba ya zanto mai godiya ga Allah saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya gode wa kansa ya faɗi cancantar yabansa a farkon al'amari da karshen al'amari yace walahul hamdu fil ula wal akhirati yabo gare shi yake a marra ta farko yabo gare shi yake a marra ta karshe dan haka wajen surori ya bude su da alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'ila al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يكون رفع وتس سرورا ده حمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير فهكذا في آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استحسانهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين جعلوا دون لقاءنا في طغيانهم يعمهون yana daga cikin rahamar Ubangiji ta'ala idan mutum yi mummunar addu'a Allah baya saurin ansa ta idan yi wa kansa mummunan addu'a ko yi wa ɗansa mummunan addu'a Allah baya saurin ansa ta amma idan kai addu'a ta gari sai Ubangiji ya karba da gaggawa ina Allah ke cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi da a ce ubangiji na gaggawar ansa wa mutane a sharra wato addu'a da suke yi ta sharri isti ijalahum bil khairi irin yadda yake gaggawar ansa musu lokacin da suka roki alheri laqudiya ilaihim ajaluhum da yanzu an riga an gama da dan adam a banka ba ko sai ne ka haifa da cikin ka daga cikin ka ya fito daga bangaren cikin ka mace ta haifa daga cikin ta ya bada maka rai ko ya bata maka rai kai Allah wadan wani kai Allah sai da wani kai Allah yake da wani ba a yin haka maza suna yi mata suna yi to irin wannan mummunan addu'ar da mutum ke wada ko da mutum ke wada saboda rahamar ubangiji baya saurin karbata sai ya jinkirta saboda yanzu za ka yi la'anta kuma idan an jima kai na dama ɗanka ne zai maka laifi ka kama shi kai masa duka ka farfasa masa jiki kuma daga baya ka zo kana jin tausayin shi ka kai shi asibiti a masa magani saboda can bacin rai ne da ya zo bacin rai galibi akwai tasirin shaidan a ciki yasa sanyi kuma akwai tasiri na rahama a ciki lokacin da mutum ya ɓata rai wani lokaci sai samu kansa cikin matsala sai kai abin da kuma daga baya zaka zo kai nadama shi ne Allah ke cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da Allah na gaggauta wa mutane addu'a ta sharri isti'jalahum bil khair irin gaggawar da yake an samu su ta alkhairi la qudiya ilaihim ajaluhum da yanzu an riga an gama da dan adam a ban kasa da yanzu babu dan aure ke wai wal insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula za ga dan adam yana roƙon wa kansa sharri irin yadda yake roƙon alkhairi ha kawai wani lokacin ya la'anci ɗansa ha kawai mutum ya yi la'anci ɗanta ko mutum ya la'anci kansa waɗanda suka ce a'a wannan kamar abincin ne da wancan kafiri da ya roƙi azaba da yake cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw yutina bi azabin alim da kuma inda suke cewa rabbana ajjil lana qitana qabla al-hisab Allah ce da an an samu wannan addu'ar da yanzu babu su a bayan kasa daidai lokacin da suka roƙa da ubangiji ya saukar da azaba akan su daga an gama amma sai musu jinkiri wannan ke nuna rahamar Allah cikin kansa saboda haka duk irin yadda kai fushi bai kamata kai wa kanka mummunan addu'a ko kai wa danka mummunan addu'a ba duk irin yadda kika yi fushi bai kamata ki wa danka mummunan addu'a ba in yayi laifi roƙan masa Allah ya shiryar da ki. Allah na karban alkhairi din da gaggawa sharrin kuma yana dan yin jinkiri in kika wannan da kika ta sai ubangiji jarrabe ki dan ya samu kanka cikin matsala kuma ke zaki kowa jin kai don haka sai a daina saurin fushi da Allah ce fa nazarul ladina la yarjuna liqa'ana fa nazarul ladina la yarjuna liqa'ana muna barin waɗanda ba sa fatan gamuwa da mu ma'ana ba su da yaqini wajen saduwa da Allah ranar tashin kiyama shakka suke game da kiyama muna kyale su fi su wuyanihim a cikin ƙetare iyakar da suke yi ya'mahun suna masu ɗimuwa wato muna kyale su ba dan sun gajiya mana ba sai dan mun san babu inda za su zai karshe dai mutuwa tana nan kuma tufa na ne shi sai mu kyale shi sai mu gani daga nan zuwa shekara ta biyu kai ta barna a gani daga nan zuwa shekara ta biyu ka zo ka kasa da kanka yanzu dan shekara arba'in ko duk dan shekara hamsin ya aka ce kara masa wata hamsin sai ya ji dan zai zo lokacin da yan gidansa ma sun gaji da shi ana jiya ana jiya tun mutum uku na zama wajen jiya sai mutum daya tun suna zama sun je sun dauko dan aiki sun ajiye shi in suka zo da safe suka duba shi so suke idan an zo da yamma a ce ya mutu su huta saboda ya zama kaya kuma sun tabbatar ba zai gyaru ba to karshen dan adam zai kenan duk irin girman kai da dan adam yake da kafafa da yake da yake da mulki ko da yake ji da girman kai dan Allah ba shi dukiya dan Allah ba shi wani matsayi a duniya karshen dai al'amarin da zai kai kenan zai kai lokacin da ƴaƴan shi da matan shi ne sun matsu cewa a dauke shi daga wajen wallahi idan an kyale shi da rai bai mutu ba sai an kai lokacin da kowa ya gaji to wannan fa shine dan adam tunda ka san wannan shine matsayinka dan menene wato ba za ka tsaya ka bi Allah subhanahu wataala ba ka sauke ka sauke al'amura ka zama kamar kowa ka rage al'amura ka zanto ka ka kaskantar da kai da Allah ta'ala da Allah ta'ala wa idza masal insana kullu da'ana li janbihi أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يحملون وإذا مس الإنسان الضر idan wata cuta ta shafi dan adam wani ta ce shi ya samu dan adam da ana sai ka ga ya kiraye mu in Allah da ana li jambihi sai ya kiraye mu li jambihi abin da yake nufi da lam anan ai ala jambihi sai ya kiraye mu ko yana kwance au qa'idan ko yana zaune au qa'iman ko yana tsaye yana zaune da tarbi yana tsaye da tarbi yana kwance da tarbi wata musiba ta faru kuma an koma ga Allah kenan kafin ya bani lafiya kuma a sake fita ubangiji da ya halitta adam ya san wato bayan ni za a yi kawa Allah ko wannan yana kallon ka da masal insanu durru da anar dambihi sai da da yana da kiran mu li dambihi in yana kwanta a cikin gide au qa'idan kuwa zauna au qa'iman kuwa sai falamma kashafna an durruhu yayin da muka yaye cuta ta rabu da shi in talauci ne mun rabu da shi mun ba shi dukiya sai manta matsayin sanada in rikin lafiya ce yanzu mun ba shi lafiya sai ya manta da matsayin sanada jiya abin da yake so kawai ya kurkuru ruwa ya ji daɗinsa. sa ya ci abinci sai ya halakuwa ya sha ruwa sai ya halakuwa a yau da ubangiji ya arzuta shi da lafiya ya manta da wannan a jiya bawa ya bambance tsakanin ruwa da kunun zaki idan ba wanda yake da dandalo a kan harkar sa duk ba jarrabar Allah bace wannan to a lokacin dan adam sai ya rinka Allah amma tafi na an rahu yayin da muka yaye masa fitarsa marra sai kawai ya zarce ya ci gaba da barna ka an allam yad'una ila dhurrin masa kai ka ce bai taɓa roƙan mu ba don saboda Allah ya bashi alheri ya yi shiru amma in yana cikin sharri sai an ji innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu qanu'a dan adam haka yake an halitta shi da ciwon kwadayi a cikin zuciyarsa idza massahu sharru jazua lokacin da sharri ya shafe shi kowa sai ya ji yau ba ni da lafiya yau kasuwa ta yi duka an yau kwana biyar ba shi kwana bakwai ba shi kaza ba kuɗi komai ya tsaya wa idza massahu alkhairu manu'a idan alheri ya zo kuma baya bada labari in ka ji ɗan kasuwa ya yi shiru gari ya kyau in bai so ba sai ya faɗa wallah baya iya jurewa sai ya ji wake ya faɗi masara ta faɗi alkama ta faɗi to su wai tashi hankalinsa gida. amfanin gona ya faɗi karshen tashi hankalinsa a duniya ke. yanzu ya za a yi wannan wata irin zuciya mutum ke da ita kamar zuciyar ifritu yanzu lokacin da mafiya yawa za su ji daɗi kai lokacin kake jin takaici ba ka jin walwala da daɗi sai mafiya yawa sun shiga wahala kuma su ne abokan rayuwarku su ne kai in babu su kai babu kai gida mutum zai zo ya a bayan gari ya yi katon gida ya yi gina duk abin da yake suna alatu amma ba zai iya tarewa ba a unguwar sai in mutane sun tare talakawan da ya daidai gabas da yamma kudu da arewa ga an tare sai ce to unguwar ta yi mutane sai to waɗannan mutanen kuma su ne yake ci daga gumin jikinsu kuma dan mai dan adam baya tunani irin wannan in haka ne da ka samu kudin ka je ka koma daji ka rayu kai ka mana ganin zai yi ai wannan mutanen su ne kai to amma kuma baka tausaya musu da haka Allah ke ta marraka Allah mai dona ila durrin masa kai ka ce ma bai taba kiran mu ba da kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun kamar haka ne ake kawatawa al musrifina masu ketare dokokin Allah ma kanu ya'maluna ake kawata musu abin da sai kasance suna aikatawa ma'anan shedan ke kawata musu irin wannan ayyuka ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد أهلكنا القرون من قبلكم hakika mun halakar da karni karni da dama da suka gabata min kable kuma tun kafin an yi waɗansu mutane a ban kasa Allah ya kauda su ma zalamu mun kawar da su ne mun halakar da su yayin da suka zalunci kawunan su waja'akum rusuluhum bil bayyinat man zannantu suka zo musu da hujjoji da dalilai na shari'a wa ma kanu yu'minu amma ba su imani ba suka ki gaskata manzannin su kazalika najzil qawmal mujrimin kamar haka ne kuma muke yin sakamako ga alqaumul mujrimin mutanen da suke masu laifi daidai yake da fadin Allah ta'ala alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin nan ma ce kadhalika najzi al-qaumul mujrimin ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم بايا وطن دسك كاتم كسنسو من هلك دسو ثم جعلناكم سنن سيمك ما يردكو خلائف وزنتو ممايا ثم يقول بنسو في الأرض أن تكين كتا من بعدهم بايا سوء ورد dole inda kake kwance yanzu kabarin wani ne ada saboda kai ma inda zai zama kabarin ka shine zai zanto gidan wani shine zai zanto sisirun dan karban baki na wani ko ka kida ko baka shirya ba wani ne ya tafi ka zauna saboda haka kai ma dole zaka tafi kuma dan wani zo zauna ja'alnakum khala'ifa mun sanya kuka zanto mamaya gurbi wannan ya mutu wannan ya gaji shi wannan ya mutu wannan ya gaji shi min ba'di min bayan su da wadanda suka riga ku linan zura kaifa ta'malun dan ubangiji ya ga me za ku aikata ba wai dan bai sani ba a'a dan a ba ku jarrabawa a ga yaya za ku yi شيني النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء في حديث الإمام مسلم رواية أبو سعيد الخدري يكي سوى إتا دنيا حلوة خضرة ذاك إيدا ليتا ذاتكم كوري كر وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون الله كما يا هلي فتدكوا أكنتا يدكوا يا ذاكم لذاكوا أي كتا يا يا ذاك فلدو كتكوا فتاكوا فريبا ذاك يجي فتكوا الدنيا كي يا دنيا أنك تتكلم التي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يقول لي أن أبشره من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي idan يوم عظيم وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكرت مك آيو يمو بينات وأن تكي بينت دسريا قال الذين لا يرجون لقاءنا irin waɗanda ba sa sa ran gamuwa da mu a gobe kiyama sai ka ji suna cewa i'ti bi qur'anin ghairi hadha kawo wani qur'anin ba wannan ba haka suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan qur'anin yayi tsauri ya yi zafi zafi kawo dai waɗansu ayoyin masu laushi masu ɗan taushi taushi haka in ti bi qur'anin gairi haza kawo qur'anin da ba wannan ba au badilhu ko kuma ka canja wannan din duk inda aka yi maganar azaba fire ka kawo maganar rahama duk inda aka yi maganar mutuwa ka cire ta ba ma san mutuwa inda aka ce za a tafi kiyama shi ma wannan goge a yi maganar duniya kawai au badilhu kenan haka suka rinda cewa sai Qur'ani yayi zafi a ce wuta a ce mutuwa a ce azaba kai su da da wannan dina ubadilhu sai Allah sai kul kace da su ma yakunu li an ubadilahu ai babu yanda za a yi ni in canja wannan alqur'ani min tilqa'i nafsi daga karan kaina ni ba zan iya canja shi ba dan ba magana ta ba ce maganan Allah ce sako ne na Allah ni ko isarwa nake in attabi illa ma yuha ilai ba abinda nake bi sai abinda aka yi mun wahayin sa inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ko ni akhafu ina jin tsoro in asaitu rabbi in har na saba ma ubangiji na ina jin tsoron azaba yawmin azim azabar wani ne mai girma ma'ana annabi baya canza wani abu da haka mai canjawa shine Allah shi kuma haka yaso abin ya